Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawa tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yau Juma'a 18 ga watan Maris ɗin shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta yanke hukunci kan ja-in-jar da ake yi tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban Najeriya dangane da cire wani sashe a sabuwar dokar zaɓe da aka amince da ita a kwanan nan. kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki eh, ofis da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara shine tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da yanci na takara na zaɓe ko a zaɓe shi a lokacin da ke rike da wannan mukami. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ce ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohin ƙasar ta Nijar. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga Kamaru kan ƙaddamar da aikin sabunta rajistar masu zaɓe Kazalika muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin rasha mai suna RT bayan binciken yadda kafar ke bayar da labaran yakin da ake yi a Ukraine. Hukumar tantancewar mai suna Ofcon ta faɗi a wata takardar bayani cewa ba ta ɗauki RT a Novotiv University a matsayin a ta wadda ta dace kuma ta cancanci mallakar lasisin yada labarai a Birtaniya ba. Yau Juma'a hukumar ta Ofcon ta ce wannan hukuncin da aka yanke ya biyo bayan kaddamar da jerin bincike 29 kan sahihancin irin labaran da kafar labarai ta RT ke yadawa. da kuma irin tattaunawar da ake yi a kafar labaran game da mamayar ukraine da rasha ta yi hukumar tantancewar ta ce mun yanke shawarar cewa ba za mu iya gamsuwa da cewa arti na iya zama kafar labarai ta kirki ba a irin halin da ake ciki saboda haka hukumar afcon ta soke lasisin yada labarai na arti ba tare da bata lokaci ba makamai masu linzami da rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin lviv na yammacin kasar ukraine yau dinnan juma'a nan take dai babu rahoto kan waɗanda abin ya ritsa da su to sai dai filin jirgin saman ba shi aka auna ba a cewar magajin garin lviv andre sanovi in ji kafar labarai ta reuters hayaki ya turniki ya kuma yi gajimare a kewayen filin jirgin saman a halin da ake ciki kuma a mariupol waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun fara fitowa daga wani babban ginin wasan kwaikwayo da rasha ta auna a harin makami mai linzami ranar laraba an yi imanin cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka hada da yara na fakewa a babban ginin wasan kwaikwayon har yanzu dai ba a san yawan waɗanda suka tsira da ransu ba a harin Ƙasar australia ta ƙaƙaba takunkuma ga wasu gaggagan attajiran rasha biyu yau jama'a waɗanda ke harkar ma'adanai kuma ɗaya daga cikinsu ke da hannun jari a kamfanin tace ma'adanai na Glaston Rio Tinto. Ministar harkokin wajen Australia, Maris Spain, ta ce Australia na aiki tare da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa wajen daɗa takura gaggagaggan attajiran Rasha masu alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin da takunkuma saboda mamayar Ukraine. Yanzu ƙasar Australia ta ƙara attajirai biyu masu harkokin kasuwanci a Australia, wato da Oleg Yeripaska da Victor Visselbach a cewar pen a wata takardar bayani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis ta tsawaitawa da kuma inganta rawar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki ke takawa a Afghanistan UNAMA a takaice zuwa wata shekarar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin jin masu tsanani. matakin zai tabbatar cewa unama na da mashahurin aiki kuma kwakwara don bayar da karfin gwiwa wajen tattaunawar bangarorin siyasa da kuma sa ido kan batutuwan 'yancin dan adam da bayar da rahoto a kai da kuma ci gaba da bayar da taimakon jin kai da abubuwan bukata masu sauki sannan da tuntubar dukkan bangarori a afghanistan ciki har da taliban wajen aiwatar da dukkan waɗannan abubuwa a cewar jakadiyar norway mona jule wadda tawagarta ta haɗa daftarin wannan ƙudurin ƙudurin wanda ya samu amincewa da ƙuri'u goma sha hudu da kuma guda ta ƙauracewa daga rasha ya tanaji cewa 'yancin ɗan adam musamman ma na mata 'yan mata da kuma tsiraru ya samu fifiko. Masu nazarin al'amura na cewa ganawar da aka shirya yi tsakanin Firaministan Cambodia Hun Sen da takwaran aikinsa na Japan Fumio Kishida a ƙarshen wannan makon wani ƙoƙari ne da sinfen ke yi na samo sabbin hanyoyin samun kuɗin tafi da al'amura da kyautata dangantaka da yammacin duniya yayin da chinawa ke rage yawan hada-hadar da suke yi a ƙasar kuma matsalar tattalin arziki da covid-19 ta haddasa ta fara yin tasiri Ƙasar ta Cambodia na fuskantar barazanar tsunduma cikin matsalar bashi saboda basukan ayyukan ci gaba da China ta bata a cewar Karl Schuster wani farfesa a jami'ar hawaii pacific wanda ya kara da cewa bashin na tilasta hussein sake nazarin dangantakarsa da yammacin duniya kuma japan ce ke shiga tsakani japan ta fara jaddada matsayinta a cewarsa ya kara da cewa ana ƙara karkata ga japan saboda halin china a ƙarshe Yayin da masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda cutar ke kashewa ke daɗa yawa a wasu ƙasashen da suka sassauta matakan daƙile yaɗuwar cutar. Darakta janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya fitar da takardar tunatarwa kan darasin da cutar ta koyawa duniya zuwa yanzu. Da yake jawabi jiya Alhamis a babban taron batutuwan kiwon lafiya a ƙasar Thailand, Tedros Adhanom Gebreyesus, ya ce annobar ta COVID-19 na matukar tunatar da duniya cewa kare lafiya mashuhurin al'amari ne kuma 'yancin ɗan adam ba na waya ba ce amma tamkar jari ne wanda ba kawai ci gaba ne ke kawo shi ba kuma shine ginshikin ci gaba ta fuskar zamantakewa tattalin arziki siyasa da kuma tsaro. gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata kotun tarayya da ke Umahi a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar ta yi watsi da sashi na 84 da karamin sashi na 12 da ke cikin sabon dokar zaɓe wanda ya haramta wa masu rike da mukamin gwamnati yin takara. Gabanin wannan hukunci da kotun ta yanke a yau Juma'a, an yi ta ja'inja tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban kasa kan wannan sashe da kotun ta ce ya saba wa doka a wannan rahoto da za ku ji wakilin muryar amurka a fadar shugaban kasar umar faruk musa ya zanta da ministan shari'a abubakar malami kan hukuncin kotun ko da yake yunkurin jin ta bakin bangaren majalisar da ya yi ya citira a hukuncin da mai shari'a evelyn anyadike ta gabatar ta ba da umarni ga ministan shari'a na najeriya kuma babban lauyan kasar da ya cire sashe na 84 sashe na 12 cikin baka daga cikin sabuwar dokar zaɓe ta najeriya wadda shuwa buhari ya sanya wa hannu amma ya nemi majalisa tun farko ta cire shi domin ya saba sassa daban-daban na kundin tsarin mulki ministan shari'a abubakar malami ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan hukuncin da kuma irin abubuwan da ya tanada musamman maganar baiwa wanda ke rike da mukamai na siyasa ko na gwamnati kwanaki talatin su aji aikinsu kafin shiga zaɓe saɓanin irin tsarin da ita majalisa ta so a yi amfani da shi a cikin sabuwar ƙudurin doka da yanzu kotun ta haramta inda yake cewa. Manufar ita ce kowane ma'aikaci wanda ke rike da ofis na siyasa political office yana da hakkin ya zaba yana da hakkin a zaɓe shi a kowane convention congress conference ko wani taro na jam'iyya wato kotu ta tabbatar da cewa a ƙarƙashin kashi 42 na tsarin mulki kowane babu ɗan ƙasan da zai cutu ta huskar ainihin hana shi wata dama ta siyasa a sanadiyar siyasarsa a sanadiyar addininsa a sanadiyar kabilarsa ko inda hito so kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki ofis da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara shine tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da yanci na takara na zaɓe ko a zaɓe shi a lokacin da ke rike da wannan mukami wato kawai abin da ɗai doka ta sharɗanta kwana talatin kamin ainihin zaɓe ya bai ya bar ofis amma ba wasu kwanuka kamin sannan ba. To wannan abin da majalisa ta yi kana ganin zai kawo takon saƙa ko rashin jituwa tsakanin bangaren zartawa da bangaren majalisa kenan ganin kamar an saba yarjejeniya da aka yi tsakanin majalisar da fadar gwamnati musamman shi shugaban kasa? A babu wani takon saka in bayan mu'amala ce ta aiki kowa tsarin mulki ya bashi nashi hakke ainihin shugaban kasa yana da hakki na ke yarda da dokar zaɓe ya kuma zauna da su ya jayo hankalinsu ya kuma yi akan wannan tsari su ku a bisa hakkin su na yin gyara ga doka sun bada da alkawali sun saba ita ko kotu akan tsarin doka wanda ya bata hakki na ainihin tabbatar da mi a gaskiya ta tabbatar da abin da a gaskiya wato ta amince da ainihin matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa wannan kashi na 84 karamin kashi na 12 haramtacce ne ba ingantacce ba ne ya saba ma tsarin mulki ta soke shi baya cike kuma dokar zaɓe a kan matsalolin da ke da nasaba da zaɓe a Najeriya. Ministan Shari'a na Najeriya kenan abokar malami a tattauna da na da shi a Abuja. Na yi ƙoƙarin samun bayani ko kalamai daga shugaban kwamitin da ke kula ga tsare-tsare na zaɓe na Majalisar Dattawa ta Najeriya, Sanata Kabiru Gaya, amma ƙoƙarin da na yi na ci tura domin jin martani ko matsayin da majalisa za ta gabatar dangane da wannan bayani ko matsayi da kotu ta yi a kan sabuwar kudirin doka ta zaɓe a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohi makwabta da ke Nijar. A ci gaba da ƙarfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummomin ƙasashen biyu. yayin da ɗaya ɓangaren ake gab da cimma matsaya a fannin sadarwa da nufin murƙushe aika-aikar 'yan bindiga akan yakokin Najeriya da Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A watan Maris na 1971 ne kasashen Nijar da Najeriya suka kafa hukumar haɗin gwiwar Najeriya Nijar Joint Commission ko kuma Commission Mix Nijero Nigerian da zummar bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummominsu inda Najeriya ta ɗauki nauyin gina hanyoyin zirga-zirga da ke haɗa jihohinta bakwai Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Jigawa, Yobe da Borno da wasu takwarorinsu biyar na jamhuriyar Nijar wato Doso, Tawa, Maradi, Zandar da Difa. a yanzu haka hukumar ta fara yunkurin gina layin dogo a tsakanin waɗannan yankuna kamar yadda mataimakin magatakardar hukumar alhaji adamu na mata ya bayyana a tare manema labaran da ya kira akwai proje na a yi hanyar jirgin ƙasa daga ƙauran namo da zuwa sokoto zuwa birnin kwani har ma ta kawo su proje na biyu shine kano magarya zandar na uku kano dayi katsina jibiya maraɗi zan muka muku yanzu wannan ta kano da yi katsina biyu maradi ita an ɗauki matakai na a fara ta da gaugawa najeriya da makudan kuɗi miliyar biyu na dolar amerika biliyon kenan biyu su aka keɓe da yawan na hanyar tun daga can najeriya har garin maraɗi haka kuma waɗannan ƙasashe sun ƙudiri aniyar samar da harkokin jigilar jiragen sama a tsakaninsu a ƙarƙashin hukumar joint commission akwai kamfani wanda aka ce ma overland shi har ya kawo jami'in shi nan shi na zane cikin nijar saboda shirin wannan sun kace insha Allah cikin wannan shekara ta 2022 eh, za su farawa sa'annan akwai wani kamfani da aka ce mai airpeace shi har ya fara sha 11 ga wannan wata na mars yanzu sun ɗauki alkawalin so uku ga sati za su rika zuwa nan in sun taso daga abuja su biyo kano su yi iskal sa'annan su zaka wannan ko yana da muhimmanci kwarai lura da yadda 'yan bindiga suka bullo da dabarar amfani da layin wayar sadarwar nishar a duk lokacin da hukumomin najeriya suka katse harkokin sadarwa ya sa gwamnatocin kasashen biyu suka amince su ɗauki matakan bai ɗaya daga yanzu lokacin da sun ka yanke wayoyi mu ba yanke ba sai ana amfani da wayoyin nishar amma yanzu idan nigeria za ta ɗauka wannan mataki kamar sakkwato ko ko zamfara ko katsina to sai su shaida mu jihohinmu ta iyaka su sai gaba ɗaya a ɗauki mataki kenan in ƙasar zamfara an yanke layi ba ka ika zaka nijar ka sayi don ka mu haɗa kai a yanki gaba daya batun inganta lafiyar al'ummomin Nijar da Najeriya na daga cikin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar ta joint Commission saboda haka take bin diddigin tsarin dakile yaduwar cututtuka a tsakanin kasashen biyu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Muhammad Awal Garba ya aiko mana daga Kamaru. shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekan ko election kamaru mr eric esuse ya sanar da cewar an fara sabunta katin zabe a kasar ta jamhuriyar kamaru a baki daya za mu gari muka cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari anguwa zuwa anguwa na ganin cewar mun sabunta katin zaben al'umman kasar jamhuriyar kamaru wajen ganin cewa waɗanda su bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci inda ya haskin kai shekaru ashirin sannan kuma waɗansu waɗanda katin zaben nasu ya ƙare. za mu sabunta musu haka zalika wanda suka batar da nasu katin zaben Donc c'est pour vous dire que euh, l'organisation, c'est pas dans de très bonnes conditions. Wannan ne yasa mai tattaki domin ganin irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Yikicibis da Alhaji Mustapha a yayin da yake yankan katin zaben ga abin da ya ce. ID card a yage yake an kama ni an kata su sa 2018 eh, tsakanin manyame da konye an ba ne awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suka yanka sanda na ba su kuɗi kana na faci kaina ok dalilin da ya kuma na haka zalika mun tattauna da ita ma malama asama'u audu wanda ta yin bayani kan yadda suke gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar jamhuriyar kamaru yawwa ga shi na ga kina ba wa mutane katin zaɓe a me yasa kuke yin su yanzu haka muna yin musu domin kowane shekara révision sur la liste électorale de janvier a na kowane shekara ba su da kanta domin akwai waɗanda ma'ana shekara ishirin akwai kuma waɗanda suke canja gari in ka canja gari dole ne ka sake yi kuma ka canja anguwa anguwa mai nisa ka zo wani anguwa dole ne ka sake shi sa kowane shekara muke nan muke zuwa anguwa anguwa muke mutane suna zuwa su kace zama a zaka suna zuwa wa'ansu suna zuwa amma wa'ansu kan she mun yi ta bin su kan she mun ba su magana da yawa sannan suke zuwa ba su mutane na nan tsere ba su wasu ne daga su gaske. Domin fatan ke zaka ga hukumar zaben eleka bon fata na mutane da yawa su so da yawa mutane su zo su rubuta kansu na kauta domin da wannan kauta mutane za su yi sannan kuma na sake yin hira da malamar da ta gudanar da aikin ta ita ma ta wani bangare daban malama hafsatu isa ga abin da ta ce akan aikin da suke gudanarwa na ba da katin zaben a ƙasar na jamhuriyar kamaru mu mutane ne kuma yana da mahimmanci ya kamata ku rinka yi kun ba mata ba don maza kan suna yamma mata kuma amfanin sai yana da ranansa a yanzu ka ana daukan wannan katin zaɓe a wajen ku ana dauka a za ke nuna mun katin zaɓen da kuka yanzu haka alhaji ali dan alawa ne a kasar jamhuriyar kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalar yankan katin zaben a kasar na kamaru baki daya ah, alhaji garba mm, na ji tambayin da kai mini dangane da kungiya mai hada zaɓe kuma ita take rejista ita take kirga kuri'a a kowane lokaci kungiya ne da aka kirkiro ta nake ga a shekara 1996 yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da kasan eh, kamaru wato da zaɓe gaba ɗaya eto eh nan dai wato sun buɗe wannan yin rishisar ɗin nake ga a watan fevriyari yayin da suka gayyace mu mu yan sdf asalin da da ƙungiyar tun so mu ai mun kasance mu masu adawa mun kasance mun nuna ma gwamnati cewa eh, bai yi daidai da dokan da aka fitar na kirkiro da wannan ƙungiyar ba me ya abi dokan da aka fita na kekere da wani kungiya aka ce a saka mutane waɗanda ba su a cikin wani jama'iya ko ɗaya to kaga duk mutanen jama'iya mai mulki aka saka a ciki wato shi aka yi wata kwaskwarima aka sa su wato kamar sun yi ritaya ne suka je eh, suka zauna ciki amma wannan duk bai damu da yake dai zuwa zaɓe wato kamar soja ne baka da wani makami da za ka taimaka a ci zaɓen da baka da karta na, zaɓe karta zaɓe na shine kamar makamin ka wato yanzu dole ne da duk wanda ya tashi je wannan rajista saboda samu karta amma tsarin da suka yi na haɗa zaɓen na ƙirga ƙuri'a babu gaskiya ciki ko ƙanƙane wallahi eh wato dai gara dai a je a samu karta domin ba ka kasance soja da je yaƙi baka da karta ba to kaga mu da aka ce maka an zo zaɓe babu karta to kaga kai ka ai ba a yi da kai shi sa yana da kyau kwarai da gaske a je a yi eh, rajista muna daga cikin masu eh, tuhuman mutane masu eh, roƙon mutane a kowane lokaci su je su yi rajista ko da yake rajista ma ba su gaya ma mutane mutane nawa suka yi rajista kamar dai gaba ɗaya wato rabonmu da a kirga mutanen ƙasan kamaru na ga ya kusan shekara 35 ko man su shekara 40 din ma da shi wannan eh, yake iko wato ba taɓa ma eh, kirga eh, al'umman kamaru ba amma ana tuna cewa al'umman kamaru sun kusan miliyan 25 da wani abu amma akwai wani lokaci wani shi maka ai rajistan da aka yi bai fi miliyon biyar ba bai fi mutane miliyon shida ba da kowane lokaci kuma aka yi zaɓen ka kirga kuriyan da duk kowa ya samu shi ga cewa duk duk kuriyoyin ba su kai miliyon uku ba da kyar ne ma kake ga an samu miliyon hudu kamar wannan eh, shi zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a shekara 2018 na ga duk duk waɗanda suka yi zaɓen ba su fi miliyon uku ba to kaga eh, miliyan uku a cikin miliyan ishirin da biyar a ce sun zaɓi shugaban ƙasa da kamar wuya ne ya kasance cewa lalle kuwa eh, masu waɗanda suka fi yawa ne suka zaɓi eh, mai tafiyar da mu a wannan lokaci na ga abin zai iya gaya maka kenan akan wannan al'amari kai dai mu dai muna nan ne muna yi muna rejista ba za mu hana mutane zuwa rijistan din ba domin dai karta ɗin ya dai wani lokacin ya zo ya taimaka. Alhaji Garba shi kuma faɗa a jini a bangaren jam'iyyar sai ko CPD ɗan mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ka shugaba Paul Biya ga abinda ya ce. Magana da kai na zancen somin ɗiban eh, wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a ilikan ba wai eh, gwamnati bane yake kwasan mutane yake zuba su a'a. har yanzu ana ana wa mutane gargadi cewa wa'anda so kai shekara ashirin da wayanda ba su da takardan zabe su je su yi rajista a elecam wannan rajistan din shine ake kaga yanzu wani suna tafiya angonnai mutane ni kai na ba na tafiya amma aiki ne suke yin sa ba wai suna diban mutane gwamnati da saka mutane su abin nan ba su yi zaɓe ba ne ina so da mutane su gane abu daya mutane su kiyaye mutane kuma su abin nan su san yadda za su yi ba za su iya yin aiki ba su ce ba za su iya yi ba amma su cewa gwamnati na ruba mutane a cikin eh, wajen zaɓe wannan daban ne madalla muhammad awul garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to sai kuma labaran wasanni wasanni a takaice wannan makon ne aka fara gudanar da gasar kakar kwallon kafa na wannan shekarar tun bayan shekaru biyu da suka shuɗe ne dai aka dakatar da gudanar da gasar domin cutar coronavirus da kuma rashin kudaden da za a gudanar da gasar sai dai daga zabar tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru samuel eto a kan hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafu ya maido da gasar an da kulab din buda da kulab din pwd na bangaren da suka gwabza na ne kulab na buda suka jefa kwallo ɗaya a lagar kulab pwd a dakata shi gasar buda na da ci daya pwd kuma ba su jefa kwallo a ta takwarar su ba adamu sa'adu masoyin kwallon kafa ne na kasar jamhuriyar kamaru mun tattauna da shi ya mun karin haske akan al'amuran da suka gudana na kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru ga yadda ta tamu ta kaya da shi eh a gaskiya malam awal wallahi gaskiya wato etofis ya yi kokari da ya dawo mana da da shampiyonan kasar kamaru sabila kasan an yi shekara biyu ba yi wasan ba amma a satin da ya shige wato ya yi kokari ya dawo da wasan kwallon kafa a kamaru sosai kuma a gaskiya mun ji daɗi wannan gawan wasan kwallon um, kafa kuma kaga yadda abu ya shige sosai mun samu wato manya 'yan wasa sun buga kamar da ka faɗa a bambutos na can garin eh, a suna eh, buda eh, sa'anan kuma ga pw da pwg da bamenda wallahi sun wasa sosai gaskiya gaskiya mun ji daɗi wallahi sosai kaga yanzu su kansu 'yan wasa yanzu za su samu a ah, za su samu samun kuɗi yanzu kuma za su samu karfin gwiwa sosai paske samuel eto ya ba su kuɗi wa kowace kungiya kwallon kafa ya ba su ya fara ba su miliyan 25 kowa to ka gana nan zai saka musu zai ba su kuzarin wasa sosai to ya kake gani kuma maganar da aka yi na maganar buga kofin kasa kamar wanda ita pwg ta ta bani eh to a gaskiya mun jira mun jira mun jira sosai sabida kaga a nan kamaru akwai matsala akwai matsala sosai an final din ya ci a yi wasan shi tun wato 2021 to kaga bayi ba saboda da akwai maganar covid-19 eh, kuma aka zo aka yi gasar kofin afirka to amma dai duk da yake an yi kuma ya shige lafiya ba wani ba ba ba ba wata matsala ko da yake ana jira shugaban kasa shugaban kasa bai zo ba sai aiko da firayim ministan shi ya zo ya ya maye gurbin shi sai kuma ya wannan eh, takai da yare da ake na zuwa cin kofin kwallon kafa na duniya ga baki daya wanda za a buga da kasa kamar za ta buga da a algeria ya kake ganin wannan eh a wannan ma muna jira sosai sabida da sabon kocin da aka saka Robertson Bahana mun ga 'yan wasa 33 da ya kira a gaskiya za su buga sosai da algeria na ga a cikin watan nan ne insha allahu a jakuma a gaskiya eh, za a buga wasan kwallo kasa kuma algeria ita ma a gasar kofi afirka da ya shige nan ba ta nuna wani abin kirki ba to dai muna tsammanin insha allahu kamaru za ta ci nasara sosai mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to da ne kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe wato labarai a takaice Mahmud makamai masu linzami da rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT. Sannan kasar Australia ta kakaba kunkuma ma wasu gaggagaggan attajiran Rasha biyu yau dinnan Juma'a. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon taya munna ga umar bashir ibrahim idris da malama sa'adatu abdullahi mai kano waɗanda za a ɗaura auren su gobe asabar a unguwar rogo da ke justa arewa a jihar plateau najeriya da fatan allah ya da zaman lafiya yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya tani gabatarwa da kuma juli leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya